Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barka mu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu. ‘Yan uwa darasinmu na yau shine zan nuna muku hanyar da za ku iya canja murya a lokacin da za ku kiran waya. Mutane da yawa sun tambaye ni ta yaya za su iya canja murya lokacin da za su kira wani ko kuma lokacin da za su kira wata. So wannan hanyar da zan nuna za ta baka dama ka canja muryar mace ko namiji ko yaro ko babba ko tsoho ko robot da sauransu. saboda haka wannan darasi yana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka kalle shi tun daga farko har ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu mu ina roƙon duwan da bai mana subscribe ba ya taɓa mana alama subscribe sannan ka yi mana lakin sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook da sauran chatin da kake yi na gode kamar da kuwa sani inda na saba ajiye linkedin application ko wani website wanda za a shiga shine bayan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla za ka taɓa wannan alamar bayan ka taba wannan alamar za ga duk wani bayanai akan bidiyon sun buɗe so bayan sun buɗe a ciki za ga na ce ga linkedin application ɗin sai ka taba link din sai kai ka inda application ɗin yake sai kai downloading idan ka duba nan ba ga link din ba sai ka je can ƙasa wajen inda ake yin comment bayan ka je can ƙasa shi ma nan za na ce ga link din application ɗin sai ka taba sai kai download na application ɗin so duka gurare biyu ne idan ka duba ba ga link din ba kada ka damu zan shiga play store in nuna ma yadda za ka yi download na application ɗin so bayan ka duba duka gurare biyun nan inda na ce na ajiye link na application din ka duba ba ga link din ba sai ka zo play store kai searching din application mai suna magic call voice changer app bayan ka yi searching kamar da kuke gani gashi nan bayan nan kamar da kuke gani na riga na yi download na application din duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayanin so kai ma sai ka taba sai ka download na application din bayan ka gama download na application din sai ka bude application din so bayan ka bude application din sai ka taba register bayan ka taba register sai ka taba allow bayan nan sai kara taba allow sai kara taba allow sai kara taba allow so bayan nan sai ka sa number wai ka anan bayan kasa nan number ka sai ka taba request otp so sai ka jira za su turo ma da court ta number wayar ka kamar yadda kuke gani a shine sun turo mun so bayan kasa number wayar ka idan ba su turo ma wa waɗannan court ɗin ba sai ƙara taɓa nan bayan ka kara taɓa nan sai ka kara jira za su turo ma da kod ɗin so bayan ka sa kod ɗin sai ka taɓa verify otp ɗin nan so bayan ka sa kamar da kuke gani haka shi ne da kan fuska application ɗin take so anan za ka zaɓi mawa kake so ka canja murya sannan kuma ka kira da shi misali idan kana so ka canja murya mace ko namiji ko babban mutumi ko kuma doman muryarka su abin da za ka yi anan sai ka zaɓa duk mutumin da kake so ka canza murya da shi misali muryar mace sai ka taɓa bayan ka taɓa muryar mace ko kuma ka taɓa mutumin da kake so ka kira da shi sai ka taɓa call ɗin nan bayan ka taɓa call sai ka zaɓa number da kake so ka kirawo misali da kuke gani kamar da na kiran nan to wanda ya ɗaga ɗin nan zai ji muryar mace so haka duk wanda kake so ka canja murya murya da shi shine zaka taba kana taba zaka calling sannan bayan nan za zaka zabo mutumin misali kana so ka canja muryar mace sai ka taba bayan ka taba anan zaka testing ka ji murya tana yi ko ba ta yi kana taba zaka iya yin magana bayan ka yi magana zaka ji murya ta canja ta koma muryar mace to bayan nan idan kana so ka kira gaba ɗaya shine zaka taba calling din nan kana taba calling zaka zabi mutumin da kake so ka kirawa a lambobin wayarka idan kuma babu shi a nambobin wayar ka za ka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa wannan alamar za ka rubuta lambar da kake so ka kirawo so bayan nan kana taɓa sai ka kira lambar da kake so ka kirawo a lokacin da mutumin ya ɗaga a nan zai ji murya da ka canja kuma ba zai gane kai ba so abu muhimmi abin da za ka yi a nan duk kiran da kai a nan yana yin rikodin abin so abin da za ka yi shine za ka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa wannan alamar sai ka taɓa setting bayan ka taba setting sai kashe wannan recording din saboda duk wani kira da kake yi ko kuma duk wani kira da kana application din application din yana yin recording idan baka so application din ya rinka yin recording din duk wani kira da kai shine ya zo nan ka kashe so wannan application yana da matukan mahimmanci wajen canja murya wa kake so ka kirawo sannan kuma da wacce murya kake so ka canja saboda haka kada ku manta da taba mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share